kundin Hausa Novels. Ƙayar ruwa, babi na sha shida. Na ɗan ja baya ina cewa, Assalamu alaikum. Sautin murmushin ta na ji kana yana cewa, Yi haƙuri ya da. amsawar sallama dole ne, amma ba yin ta ba. Na ce haka ne, Abban baya nan, Bai dawo daga kasuwa ba, amma Shek yana gidansa. In kuma kana iya jiran dawowar mahaifin na wato, to, ma ce da mu. Ina faɗin haka na jiya zan koma gidan ya riƙo hannuna. ki na zo ba wurin Abba ba ko ya Shek ba. Na yi shiru ban ce komai ba. Ya faki idanuwan mutane ya sa hannu ya ɗago fuskata. Na kulle idanuna ina kau da kai gefe. Cikin dakiyata na ce, wace ce ni da na isa ka zo na Matata. Na guntun murmushi na takaici ina cewa ina wuni. Na furta a ya ba tare da na kalle shi ba. Ya amsa lafiya lau, na same ki lafiya? Na yi shiru ya sake cewa zuwa ne mu tafi. Nan ma na yi shiru. Numin iskar bakinsa ya fesar ya sauka a fuskata. Ya ƙara faɗin, ki shiga ki ɗauko kayan ki mu tafi. Kamar da dutse dai yake magana. Ya daɗa cewa Habibti hubi fa ke magana. Nan ma ne masa shiru. Sai sauke dogon numfashi. alamin ya ƙosa ya ƙara da cewa, Ki shiga ki ɗauko ki mu tafi duk abin da za a yi sai a yi a can gida. Na yi masa wani mugun kallo na ce, Ba da wani gidan da ya wuce wannan. Ina faɗa ina masa nuni da gidanmu. Kana iya jiran mahaifin nawa ya dawo ka sanar da shi ka zo mayar da ni ne. Kuma bari ka ji zan koma cikin gidanmu. amma ba dan in ɗauko kayana in bi ka mu koma wancan prison ɗin ba. Ba zan koma inda ba ni da wata daraja ba. Habibti, man da faruwar komai. Ni ba zan tsaya in ga Abba ba domin ina jin kunyarsa akan abin da ya faru. Ki yi haƙuri ki zo mu tafi kin ji. Hmm. Wato a tunaninsa, an san ya turo ni gida ko? Tsaki kawai ne na bar masa gurin na shige gida. Ummani bata san da dawa ta ba saboda tana ɗaki. Sai bayan kusan minti goma sha biyar sai gata ta shigo ɗakin nawa tana faɗi. Ke lafiyar ki kuwa? Ai ca nake makon wuce. Kamar zan yi kuka na ce, zan tafi ne ummani. Wane irin zaki tafi ne? Shi binin naki zaman ki zai ta yi? Na mayar da kwallon idona na ce, ai ya jima da tafiya. Makullin gidan ma ya kawo min. kuma ina rufe bakina sai ga sallamar yaro yana cewa wai sa'ida ta fito in ji mijinta su tafi umarni ta ce da shi ka ce ga ta nan sai ta dawo kaina da faɗa sosai ke ba na son sakarcin banza kwashi kayan ki tafi ki ba mijinki kar in saba miki in kin fi karfi na ai kuma baki fi karfin ya shek ba yana gida sai na aika a kirawo min shi wallahi tashi ne babu shiri na fara fitar da kayana bakin ƙofa. Sau ta fitar min da su bakin ƙofar gida ita ma. Wancan ledojin ba naki ba ne? Kar da ki manta wani abin. Na ga ina kallon ledojin da ta min nuni. Na ƙarasa na ɗauka ina buɗewa. Magungunan mata ne da ‘yan uwana suka bani lokacin da na je ƙauye. Wai in amfani da su in na koma gidana. A lokacin girgiza kai kawai na ba su san tuntuni mu'amalar aure ta daina shiga tsakanina da mijin nawa ba. Ko hannun juna ba ma riƙewa. Shi yasa ba na wani tare da hankalina akan gyaran kaina. Don ban san abin da zai jawo min matsala. Sai kuma ɗayan ledar da maman Yasmin ta bani. Ita ma ciki kayan gyara ne masu inganci. Don ba daga nan ba. Yawanci daga Nijar ake kawo mata haɗin gyaran jiki da waje. Shi yasa duk ta susutar da yashek. na fita na leƙa muka yi sallama da mutanen gidan umarni dai tuni ta ɗau fushi da ni don ko da na do zan tafi a dakile ta ce min ki gaida gida na samu na lallaba uwata ta saki ranta ta ƙara min faɗa da nasihohi ta ban shawarwarin da zan fara aiki da su tun a yau haka na baro ta ina cike da kewarta don san ba son tafiya ni dai tun da na shiga motar ni dai tun da na shiga mota wurin da yake ban kalla ba Motar ta ɗauki shiru sai can naji ya kamo hannuna. Waya Habibti daina magana ta yi ne ko kuma Hubbi ta daina kulawa? Ya furta hakan cikin taushi yana kallona. Ban ce komai bai sake cewa, Ashe za ki iya kwana har bakwai ba tare da kin ji ko da muryata ba balle? Ki so gani na Habibti. Ni fa kin gani murna nake ta yi da ganin ki na kasa riƙe shauƙi na. Amma ke ba alamar jin daɗi a tattare da ke. Kallonsa na yi shi ma ya waigo, muka haɗa ido ya mayar da hankalinsa kan titi. Um, um, Habibti, kwana fa bakwai ban ji motsin ki ba. Kin san Allah gidan tamkar burusun? Na yi shiru ban ce komai ba, amma kuma har raina daɗi nake ji, duk da ban gama yarda da shi ba. A sanye ya kara cewa, Baki yi kewata ba ne? Nan ma ban amsa masa ba, sai ya matsa hannuna ya ce, Habib fushin ya isa haka. Kar mu ƙarasa gida a haka don Allah, na san na yi laifi kiyafe mini. Ya furta cikin murya mai daɗi da kwantar da kai. Nan ɗin ma shiru ne masa, nan nisan ba na ganin zan iya tamka masa. Amma haka ya ta zuba bakinsa ko gajiyawa bai yi ba. Muryarsa a ƙasa ya ƙara cewa, ba za ki min magana ba ko? Ai shi kenan zan saka ki maganar bara mu ƙarasa gida. Ni ban san ma ya hayaci haka ta iya fushi ba sai yau. to Allah ya huci zuciyarta. Ɗago ido ne na kalle sa, wai hayati. Rabon da na ji wannan sunan a bakinsa har na manta, kuma kawai sai na tsinci kaina da yin murmushi mai sauti mai ƙarfi. Shi ma sai ya murmusa daga haka kawai sai na ɗan sakko, wata maganar in amsa, wata maganar na masa shiru. Zuwa mu junction ɗin gadon ƙaya muka tarar da an yi accident. Folis sun cika gurin, don motar su ce guda ta zo, suna ta fama da matashin saurayin yaƙi barin naushin mai daidaita saur da ya dakar masa mota. Hubbi yake cewa ai ya san lambar motar yara. A banza ma in 'yan sanda sun tafi da shi, don ba zai fi rabin awa a station ba zai fito. To yana cikin maganar ma muka ga wata farar mota ta faka, inda na cikin motar ya fito, fuskarsa cikin face mask da facing cap. ya kama hannun saurayin da ya gagari kowa shigar da shi motar ya ja suka tafi sannan ne hanya ta buɗe aka samu saukin gosulo. Komawar mu gida hubbi da kansa ya dinga ɗibar mun kayana zuwa ciki. Dama mun tsaya a hanya ya siyo abinci don yana min ƙorafin yana jin yunwa. Ni ko na ce ka nemi abincinka don ba zan iya girki ba. Kuma abin tausayi a lokacin sai ya amsa min da to. Da har zan ce ya bari in girka in mun koma ɗin sai kawai na kyale shi. Ba mu jima da dawowa ba ya ƙara fita sakamakon kiran gaggawa da malam ya yi masa. Sai bayan isha ya dawo. Lokacin nima har ina shirin in kwanta tunda na yi wanka ne. Da abinci ya zo daga gida ba yadda bai yi da ni ba akan in ci na ce masa a'a. Na tashi na bar shi na koma ɗakina na ƙasa. Ina kwance cikin tunani. Ina kwance cikin tunani kiransa ya shigo wayata. Ɗagawa na yi na yi shiru. Shi kuma ya ce, Ba ki gama abin da kike ba ne? Ba abin da nake yi ai, na kwanta ne. Ya yi muryar tausayi da cewa, Habibti ni ɗaya za ki bari na kwana? Please ki taso, ina so in nemi afuwar ki. kamar a gabansa nake na turo baki na ce, komai ya wuce a wurina sai da safe. Cikin bacci na ji ana shafa fuskata, ga numfashin mutum a jikina. Na yi saurin buɗe ido, zan miƙe ya janyo ni jikinsa ya rungume. ki yi haƙuri da abin da ya faru ɓacin rai ne kuma kin san ina da son yara sosai ba zan jura ganin wani abu ya same su ba haka shi ne ya tashi hankali na har ya kai ga abin da na aikata miki amma ki yi haƙuri ba zan sake ba insha Allah hawaye na fara tunawa da irin horon yunwar da ya min da kalamai marasa daɗin da ya rinka faɗa min to in laifukansa gare ni ma ai sun yi yawa da ba za su ƙirgu ba Ga laifin yau, amma haka ya sallame ni zuwa gida ba tare da ya min uzuri ba. Jin hawayena na jika jikinsa ya sa ya ƙara rungume ni sosai yana faɗin. Na san na yi laifi babba, ki ya haƙuri ki yafe min habibti don Allah. Allah sarki, zuciya da abin da take so, haka kuma tsakanin miji da mata sai Allah. Roƙona yake ta yi, don Allah. Sai na ji na nemi laifinsa a gare ni duk na rasa. Na kewaye shi nima ina cewa, ya wuce hubbi, amma don Allah ko nan gaba ka dinga tsayawa ka fahimce ni kafin ɗaukar mataki. Dakatar da ni ya yi. Hakan ma ba zai sake faruwa ba fa. Duk wani saɓani a tsakaninmu ya zo ƙarshe. Haka muka jima runguma da juna muna jin ɗumin junanmu da bugun zuciyoyinmu kafin ya ɗago kaina ya kalle ni. Habibti kina ji na? Na ɗaga kai alaman eh, na yi kewarki sosai ba kaɗan ba. A sanyaye na ce ni ma na yi kewarka Hubbi, na faɗa murya na neman karewa. Ya yi murmushi yana kallo na ya ce, Habibti in tambaye ki. Na ɗaga kai alamin eh. Akwai wani abu wanda aka taɓa baki kina sha ne na gyaran jiki? Ina nufin na gyaran ku na mata? Kallonsa nake ban ce masa komai ba. Hakan ya sa In akwai toki daina sha ya canza min ke gaba ɗaya. Ba na jin kamar da. Ba gyara yake ba ɓatawa yake. ido na sunkuyar ƙasa lallai namiji, wato sai yanzu ne lokacin faɗa min gyara na ya yi. A yanzu da zan yi amfani kenan. Habibti kin ji ni baki ce komai ba. Na ce to, to Allah ya gyara mana. Amma ni dai babu wani abu da nake sha. Asalin ɗanɗanona ne dai da ka sani. asalin ɗanɗano na ne dai da ka sani, shi ne dai ban sha abin da zai ƙara min komai ba, balantane har ta kai ga ya rage min, amma kar ka damu zan koma mai daɗin da kake so. Na yi domin na daina kullewar kai, na cire kaina a sahun matan da ke jin kunyar mazajen su ta fannin soyayya. Ya yi murmushi ya ja kuma Tuna ya ce, Yauwa Habibtina, zamani ya yi a jikinsa ya ce, Bara na rufo kofar falo. Yana faɗa ya fice na bishi da kallo yana fita na yi saurin ɗauko maganin da maman Yasmin ta fani. Na fara sha nan take sai da na shanye haɗin zumar tas har da goron ma da aka ce na ci rabi amma haka na cinye guda. Na leƙa falo na ga yanan Na yi sauri na shiga kicin na buɗe firij na ɗauko ruwan rake da ke cikin zarka na zuba garin maganin. Na kafa kai shi ma na shanye sannan na tsaya sauke numfashi ina zara ido. Duk ƙarfin hali nake yi wajen shan su. Ni tun aurena ban san shan wani maganin mata ba. Ko lokacin aurena in aka bani bana sha, saboda gab da aurenmu da kansa ya ce don Allah kar in sha komai na gyaran da za a bani. Tun a lokacin nake bashi yana ajiyewa, in ke bashi yana ajiyewa. Akwai dalilinsa na faɗin haka. Kuma bayan aurenmu sai ya ce dama so yake ɗanɗana asalin zaƙin halitta ta yaji. To kuma ya ji iya wannan daɗin ya ishe shi ba sai ya ƙara da komai ba. Kar in zo ina sha ya canza min daɗi kuma. Saboda haka duk ya tattaro duk wanda ya ajiye da wanda ni ma na ajiye muka zubar. To yanzu tun da an zo lokacin da asalin halittar tawa ta bar yi masa daɗi, ai sai in kama kaina na yi abin da ya dace. Ba in zauna da saka laɓa ba. Har zan fita a cikin ɗin ido na ya kai kan kayan furot. Na ɗauka na sha na sha na bar na bari. Don ban taɓa mancewa ba wata likita da ta faɗa min cewa babu abu mafi mahimmanci a jikin mace irin shan kayan marmari, kuma sosai da zan shan shansu da na ga sakamako mai kyau. Ni ko yanzu ma ban wani yarda da dalilinsa ba, kawai dai ya faɗa ne don kare kai da kuma wanke laifinsa. Ina shiga na tarar bai dawo ɗakin ba, don haka na shiga na tuɓe kayana na ɗauki tiles na ɗaura. Lokacin ne kuma ya shigo sanye da kayan bacci masu taushi. yana ta ƙamshi mai daɗi. Muka haɗa ido da shi na wuce, ina zuba kayan da na cire a cikin basket. Zan wuce ya riko ni yana faɗin ina baccin. Da muryar shagwaɓa na ce masa, na kasa wanka nake so na yi. Na ƙwace hannuna na yi toilet ɗin, sai dai ina zuwa bakin ƙofar, sai na dakata na waigo na kalle shi na ce, Hubbi, kai ba za ka yi ba? Daga wanka na fito ai. Na narke idanuna ina langwabar da kai na ce, To ka zo ka yi min, ni duk a gajiye nake. Murmushi ya wanda rabon da naga irinsa a fuskar ka zan rantse an kai shekara. Ya cari rigar jikinsa ya naɗe wandon, ya kama hannuna muka shiga banɗaki. Tare muka yi wankan da shi, kuma tun a ɗaki labari ya fara canzawa. Ko da muka fito tuni na kasa daura salansa, Ni dai sai in ce rabon da ya ma'amalance ni irin ta yau tun a daren farko na. Shi kanshi ba ƙaramin gigi cewa ya ba, da yadda ya ji ni tamkar sabuwa a leda. Yana ta aikin sauke nan nauyin numfashi, sai godiya yake min da sa albarka. Wannan kam lazim ne duk lokacin da ya samu natsuwa a tattare da ni sai ya faɗa. Can kuma ya fara surutun. Habibti, baki canza ba, kina nan da daɗinki, sai ma ƙara daɗin kika ƙara yi. Kin sa na ji daɗin da na jima ban ji ba. Ina son ki Habibti, ina son ki. Allah ya sa rabon zuri'a muka yi wa. Hawaye ya zubo min ba komai na tuna ba sai baya, lokacin da muke zaune lafiya cikin tsantsar so da ƙaunar juna, lokacin da ko ɗaga murya baya yi min. In laifi na yi kuwa cikin kwantar da murya zai faɗa min, kuma sannan na gyara kuskure na. Sai da cikakkiyar nutsuwa ta tabbatar wa mu kafin mu yi wanka, kana muka dawo muka kwanta. Na lafi a jikinsa a saman kirjinsa idanuwa na alamshe Bacci nake so na yi amma ya ki zuwa. Ba zan taɓa iya musulta daɗi da farin cikin da na ji ba a cikin raina a wannan ranar. Sai dai sam na gaza bayyana hakan a saman fuskata da yanayina. Shi ma shiru yana shafa gashin kaina, da ɗaya hannun nawa kuma yana shafa fuskata. da tattausan labbana. A hankali ya hura min iska a kunne, yana ƙara rungume na a jikinsa. Muryarsa kwance cikin taushi ya kira sunana. Habibti, um, hubbi, baki haƙura ba ne har yanzu? Baki bar fushi da ni ba? Na daina mana hubbi. To amma aikin ƙiki nuna min, yanayin san babu a hakan. ki saki jiki da ni please, ki ya canza daga cikin na 'yan watannin baya. Wannan ki ne tun na aure, na sani na sa ki ɓacin rai, har adadin hakan ba zai ƙirgu ba, amma ki yi haƙuri da duk kuskure na Ki yarda da ni kin ji, mu koma rayuwar mu ta baya. Rayuwar ma'aurata mai cike da jin daɗi da tsantsan farin ciki da ƙaunar juna. Kwanciyar hankali da shimfiɗaɗɗen zaman lafiya. Ni dai na yi masa shiru kawai domin mamaki da rashin yarda a gare ni. Sirrinki, idan aka ce sirrinki, menene sirrin mace? Sunana Hajiya Mira, mai kayan mata kuma likitar mata. Mun zo muku da wani ingantaccen sirri da muke kira da turaren sirrinki, wanda yake gyaran sirrin mace ciki da waje. Idan aka ce sirrin mace, ana nufin gaban mace domin shi ne sirrinta. Ina amarya, ina kuma uwar gida, ina masu jego, ina kuma masu fama da bushewar gaba, buɗewar gaba, fitar farin ruwa, warin gaba, rashin ni'ima. Ina macen da ta haihu, ta samu ƙaruwa, to ba sai an miki ɗinki ba, ki yi amfani da wannan turaren na sirrinki, domin shi yana matse gaban mace da duk wasu matsaloli da suka shafi gaban mace. Idan kina amfani da wannan turaren na sirrinki, ko da yaushe za ki kasance cikin ɗumi da kuma ni'ima. Ga masu matsalar warin gaba, su yi amfani da wannan turaren na sirrinki, domin idan kina amfani da shi, ko fitsari kika je yi, za ki ji gabanki yana ƙamshi a ko da yaushe. Ina matan da suke fama da rashin filin wato sha'awa ba sa samun gamsuwa da mazajensu. Ku yi amfani da turaren sirrinki, domin yana ƙara wa mace ɗumi da daɗi a lokacin kwanciyar aure. Sannan in dai kina amfani da wannan turaren na sirrinki, ko da kin je kin tsuguna a inda ake ɗaukan infection, ba za ki ɗauki infection ba, domin shi kariya ne a gaban mace. Duk wani sirri da mallaka na jin daɗin kwanciyar aure yana cikin wannan turaren na sirrinki. Ga macen da ta san kanta, ita ce take amfani da wannan turare na sirrinki. Idan har kina amfani da wannan turaren na sirrinki, mijinki ya daina jin daɗin kowace 'ya mace, sai dai ke in dai ta fannin kwanciyar aure ne. Sannan kuma yana maganin infection wato sanyi. Wannan turaren na sirrinki ba a samun samunsa a kasuwa, a wajen hajiya mira kaɗai ake iya samun sa. Muna nan a garin Kano, amma muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya, kama daga Saudiya, Amerika, Nijar, Kamaru, Chadi da duk ko ina a faɗin Najeriya.

sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ko kuma sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu ko kuma sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara